a yau da misalin karfe bakwai sura wasu 'yan mintuna ne dai mazauna cikin garin maiduguri suka ji wani kara mai karfin gaske wadda daga bisani muka samu labarin cewa tashin wani bom ne da wani dan gunar bakin wake ya yi yunkurin kaiwa kan wata mota ta fito daga tashan nan da ake kira borno express an ce wannan dan gunar bakin wake ne na amfani da samfarin keken nan masu kafa uku da aka fi sani da keke na ko kuma adidas ta sahu wanda ya kokarin afkawa wannan mota sai dai bai samu nasarar yin hakan ba wanda bom ya tashi da shi da keken nasa kuma ya hallaka shi shi kaɗai wannan tashin bom din da ya kusan shine karo na biyu da ake samu a daidan wannan mashiga na tashan borno express din sai dai jami'an tsaro da ke cikin birnin maiduguri sun sake tsananta binciken ababen hawa Wannan ma haifar da cunkoson ababen hawa a cikin garin maidugurin bisa bayanai da muke samu na nuna ne cewa waɗannan jami'an tsaro sun samu rahotannin cewa akwai wasu 'yan kunnar bakin wakin da suke kokarin shigo da irin waɗannan bama wanda hakan yasa suke binciken kwakwab akan ababen hawa na dai samu kaina cikin wannan cunkoso Wada masu lura da al'amura ke ganin cewa wannan ma na iya zama wani barazana dan wasu kan iya amfani da irin wannan dama su kuma afkawa mutanen da ke cikin irin wannan cinkoso inda farko dai sai da ɗaya daga cikin mazauna garin maiduguri ya shaida mun alkon wannan lamarin na bakin tashan borno express din borno express mai fa bom ya tashi a bakin gidan Walla yanzu ma akwai nebo na matar nebo na zan tafi da maturu an taru ana ta shiga wani av explosive a bakin borno express to yanzu ma mun ce su dawo baya kar wata kila ba mutum da ya bari amma a ce ne abin ya faru yanzu yanzu nan haka zalika wani rahotanni da muke samu daga baya bayanan na nuna da cewa jami'an tsaron sun sake gano wani bam da bai tashi ba a tashar baga wanda kuma suka warware ta halila yau wasu rahotanni na nuna da cewa wasu mahara da kyautar cewa yayan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan wani gari da ake kira minok da ke kan babban titin maiduguri zuwa da maturu a karamar hukumar kwandiga wanda nan ma aka ce sun halaka mutane da kuma raunata wasu sai dai har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani cikakken bayani da wajen hukumomin tsaron kasar duk da irin matakan tsaron da hukumomin tsaron ke doka na kawo ƙarshen wani 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin. ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kungiya zama lafiya shine cigaban najeriya kai da ni